ka ji me zan gaya maka wannan yarinyar ba tsarar ka bace hajiya ki ya hakuri dakata mu malam kai ma kai hakuri ba da kai nake ba sakon so ka san kullun nawa take karin kumallo da shi sakon soyayya sakon so ka san da wani irin sabulu take wanka ka san wani irin mai take shafawa duka idan an haɗa su sun ishe ka jari a kasuwar kwari ko singa kalle kafa ka kalle ta kai daga gani ka san ba makwancin kuɗi ba kuma daga yau kada ka ƙara cewa kana santa tun da dai ba ta san ka kuma idan baka ji ba za ka ga abin da zai faru da kai inda a ce duka abin da ba so zai iya zama wajen mu da shi da tuni mun rabu da mutuwa domin babu wanda yake santa duka a cikinmu haka kuma da mai rabu da tsufa don babu wanda yake so ya ta tukurkwashi don ba ta na ba shi ne hujjar da zai sa ki laɓe a bayan cewa na rabu da ita ba sabulun wanka da man shafawa an yi su ne domin gyaran jiki amma ina son ki sani akwai lokacin da zai zo wanda ba za su taɓa yi wa jiki amfani ba kuma na san ke ma kin san wannan ranar shi kuma so baya taɓa tsufar da zuciya sai dai ya ƙara mata nutsuwa matsayi ko kuma tarin dukiya ba sa ba wa mai so na gaskiya tsoro idan muna son mutum za mu so shi ko da a ce abola yake kwana idan jinin mu ya haɗu da shi za mu miƙa masa kanmu saƙon so soyayya shin dan na ce ina son ta laifi ne Wace hukuma ce ta ce kada talaka ya so mai arziki? Ita igiyar su daga sama ake haɗa ta. Duk sanda wani ya ce yana son ka to ka gode wa Allah saboda kowa so yake a so shi. Kuma in dai ba ta son a so ta to ta goge zanen kyan halittar da yake fuskata. kuma ta fita daga jerin halittar ɗan adam Ibanu masauki cikin zuciya komai ruwa da iska ta koma aljana ko kuma wata mummunan halitta da zai samu guje ta dakata mala zan baki tsaro kin ji abin da ya faɗa Na ji. har yanzu kina kan bakanki na cewa bakin sassa. eh har yanzu ina kai to kaji abin da ta faɗa bacin kuma in dai zuciya ba da karfi aka halicce ta ba kai ko da ma a ce da dutse aka halicci zuciyar mata. to ya kamata daga jin kalaman ka suna to amma tun da tata bata karbi sakon sanka ba to ni tawa ta karba ke menene haka za fa ki zubar mana da kima babu wani mai kima sama da wanda yake tsananin sona kuma sona gaskiya irin wannan masoya ba su da yawa ya kamata mu same su a cikin danginmu to kuma maimakon ki bani shawara ki ce na so shi sai kawai ki zo ki ce kina son shi to ya zan yi ban san lokacin da zuciya ta faɗa da san kawai ki bar min shi ba kalan ki bane ko dai ba kalan ki bane bisa amma ki tsaya duk wacce ya zaba sai ɗaya ta haƙura sarik na ji duk ka kuma na fahimta yanzu mai ka yanke shawara da wanda kake so da wanda yake son ka wanne ne masoyinka a cikinsu wanda yake son ka shine masoyinka